a yau kuki mataimakin shugaban karamar hukumar kan kantoman riko na karamar hukumar rediyo to abubuwan da yake faruwa ni wannan tambayan ma sai ta bani dariya dalili shi abun ma da ba a zo an ce da kai zo ka ji ba bayan an sa ka rataye qur'ani ka rantse akan da kai za a yi to wanda ma labari tukuna za ka iya bayarwa sai mamaki kana mataimaki na riko kuma ce wai ka ce baka san halin da ake ciki a karamar hukumar da ni na fi kama mamaki ni na fi ka ba mamaki domin ni ma tun da zo duniya ban taba ganin ana shugabancin irin wannan ba sai a kaina da ni da sauran yan uwana to me yake me ya kawo haka abin da ya kawo haka kawai rashin adalci da kuma wani dalili wanda watakila ka san shi dan adam wani Allah da iya shi ya san ma abin da yake a cikin zuciyarsa abin da muke fasara zahiri zahirin dai abin da ya faru kenan sannan bayan nan ma matsala ta biyu ita ce watan sai muka rasa ma misali yanzu an ka taki karamin hukumar ko muna da labarin ba a tsallaken karamar hukumar an je an ba wasu ga kenan idan aka yi maka rahin adalci an aikata maka abin da zaka iya zargi to shi wannan ya aikata abin zargi har ya hune zargin laifi a gurin Allah da ma ayyukan da ya ce ya yi fa kuma yadda ya samu an nuɗar na karamar hukuma ba ya kamata gwamna ikilami ikila shi sai ki tsiye shi ga mu gashi ki faɗi ayyukan da iyo to a sannan sai ku samu sahihin labari da ba mu sani ba wannan wannan zance ne wanda i nashi yayi shi kuma yanzu mu fassarar zancen da i cewar ba mu ma sani ba mu dan ba ma a komai da mu har da ma sai akai da mu ku uku ku rike nan kafin masu kaya su zo kan to ruko ne fa muke yi amma sa ranar zaben amma abin da muke jin tsoro ma har muka kawo kanmu muka ce za mu magana ne. kada ma ranar zaben ta zo ana wannan kwama sala kishin da muke na jam'iyyar ya zama da banza zai sakonka jagororin mu su zo su kira mu su kira shi su binciki wannan al'amarin da yake tsakani dan a gyara karamar kuma A sunana ahmed dan birnin muhammad kansilan ilimi daga mazaɓar tariwa ta karamar hukumar bebeji to magana ta gaskiya akwai matsaloli waɗanda da dama waɗanda suka yi magana sun faɗi wasu wasu ko ba su faɗi ba saboda karancin lokaci a karamar allah ya arzinta mu da kamfanoni a karamar hukumar bebeji waɗanda ake samun rabanin kuma ba kaɗan ba amma da da rana ɗaya ba a taɓa zuwa kiran kansil an ce a wannan watan an samu rabanu kaza an kuma fatar da kaza to wannan ina ɗaya daga cikin abubuwan da yake ta da hankalin ba ma mu ba ainihin al'ummar karamar hukumar